suka je wannan wumbulin abu jimin ta da abu ne abun takaici kuma abu ne wanda duk wanda kan adamin da zai yi wa dan wasa ka abun kuka ne duk gari gaba daya sun kone gaba da garin gaba daya sun kone gidajensu sun kone abincinsu sun kone irin akuyoyinsu agunansu gaba da irin abin da suke kiwo dai duka babu mutum da ya fita da kaya daya a wannan gari. To kamar rai fa sun an samu asarar eh, rayuka a wannan ƙauye na Wumbuli da aka kai hari? a wumbali ba samu eh, magana ba wanda aka kashe shi saboda kowa ya gudu da ransa ya bar dukiyansa ya bar gidansa tun da duwatsu ne kowa ya shiga cikin dutse hmm. amma wannan yara awa uku sun ɗauka sun kokkone komai da komai gaba daya eh, ta wani rabu eh, kamar shekanja na bakin ga bakin dutse kuma kwanaki sun yanka mutane yanzu kuma ga wannan na wumbali kamar ya al'umman ka suke a wannan yanayi yanzu eh a al'umman suna kokar guduwa gaba daya kasan mu gaba daya suna kokari bar gari kai da muka je da sarakunan mu da mutane mu muka ba su hakuri su yi hakuri za mu kara zo kuka mu wa gwamnati wanda shi ci shi ma dai kuka har zuwa Abuja yanzu a Adamuwa dai ko kuma in ce a yankin nan gaba da babu inda suke shan wahala kamar yankin Madagalakal government yankin Madagalakal government completely yanzu da kullum zai sai an kashe muna mutane al'ummar mu sai an kokone gidajen su yanzu mutane mu ba za su je gona ba ba mai zuwa gona ba za ka yi kasafin gonan ka ba ga gona ya fara kyau amma ba wanda zai je gona yanzu so gaskiya ana ana ana ana da dare yanzu to mu kuke so yanzu a yi to kira na daga gwamnati shi gwamnati ta muke mutanen kasar mu daga akan mana sojoji sosai ka san kamar na shafa na maka kullum mu muna bonda da san bisa sai da aka mana dakaru soja ba wai ka aka sojoji hamsin da zuwa nan ba aka dakaru sojoji sosai da yaki su zo su shiga mana wannan daji shine babban abu babu abin da ta mace mu ba mu nemo komai a wajen gwamnati ba mu gwamnati ta kawo mana ta protect mana rayuwar eh, mutane mu da dukiyar su mutane mu su yara su shiga gwana su yi noman su su kawo kayan gwana su zuwa gida shine kira na ga gwamnati especially gwamnatin tarayya